التقوى واعلموا أن السحر داء خطير تفشى بين الرجال والنساء الفقراء والأغنياء الأميين والمتعلمين المرضى والأصحاء البؤساء والوجهاء العالة والرؤساء تفشى بين الناس عامة وخاصة إلا من رحم ربي إنه خطر عظيم خطر على العقيدة خطر على الفرد خطر على الأسرة خطر على المجتمع خطر على الأمة بأسرها أيها الناس إنه كما ينبغي على الأمة أن تعرف الأمراض التي تصيب الأبدان وكذلك ينبغي لهم أن يعرفوا الأمراض التي تمس الدين بل قد تذهبه بالكلية ولا شك أن أمراض الأقائد والقلوب أشد ضررا من أمراض الأبدان لأن مرض الأبدان لا يعدو أن يكون أثره في الدنيا بينما مرض الأقائد ومرض القلوب يكون أثره في الدنيا والآخرة ومن هنا وجب على أهل العلم وحملة العقيدة أن يدفعوا عن حمى الإسلام وأن يفتنوا الناس في أمور دينهم ودنياهم خاصة في هذه الأزمان التي كثر المشعوذون والسهرة والدجالون بحجة معالجة المرضى وتدبيبهم فانتشر السهرة والمشعوذين في كل مكان حتى في الدول التي يدعى أنها متقدمة ففي فرنسا هناك بحث بحثوا أن هناك أكثر من ثلاثين ألف ساهر ومستعوذين وكذلك في ألمانيا بلغ عدد الساهر والمستهسرين يعني والمشعوذين ثمانين ألف وما بالك بدولة نيجيريا الله أعلم بعددهم أيها الناس اعلموا أن السحر حقيقة موجودة ولها تأثير في واقع الناس ولو لم يكن موجودا وله حقيقة لما وردت النواهي عنه في الشرع والوعيد على فاعله والعقوبات الشرعية على متعاتي فكم فرق السحرة بين الزوج وزوجته وبين صديق وبين صديق وصديقة وتاجر وتجارتي وموظف ووظيفتي وكل هذا حقيقة لا مكابرة فيها أيها المسلمون للسهر أنواع كثيرة من حيث تأثيرها على المصهور فمنه سهر التفريق الذي قال الله فيه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ومنه سهر الأطف الذي سماه رسول الله التويلة حيث قال إن الرقى والتمائم والتويلة شرك رواه أحمد وأبو داود والتويلة هو ما يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى ما إلى امرأتي وهو ضرب من السهر ومنه كذلك سهر التخبي يعني تخيل كأن يرى الشيء الثابت متحركا والمتحرك ثابتا كما قال تعالى عن موسى عليه السلام فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سهرهم أنها تسعى ومنه سهر الخمول بحيث بحيث يحبب إلى المسهور الوحدة والصمت الدائم والشرود الذهني وما شابه ذلك من ألوان السهر وضروبه أيها الإخوة في الله اعلموا أن السهر من نواقض الإسلام الكبرى ومن تعاطى السهر أو أمل به فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم ذكر الله تعالى عن اليهود أنهم أعرضوا عن دين الرسول وذهبوا ليتعلموا الصهر ويعملوا به وكفروا قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وألموا أن الساهر لا يكون ساهرا حتى يكفر بالله وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الذي يعلم الساهر السهر إنما هو الشياطين ولا يتمكن الساهر من ذلك حتى يكفر بالله العظيم ويستعين بالشياطين من دون الله قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وقد تواتر النقل بالاستقراء والتجربة والمشاهدة عمن بحث في أهوال السهر والسهرة في إثبات العلاقة والتبعية والانقياد والعبودية بين السهرة والشياطين فالسهرة يتقربون للشياطين بما تحبه الشياطين من كل شيء بعقيدة فاسدة وأمال خيالية وأكل المحرمات والخبائث وتقرب بالنجاسات ووقوع في الموبقات أخي المسلم وإذا أردت الساهرة فلا يجوز لك المجيء إليه فإن جئته lam tuqbal laka salatu arba'ina yawma rawahu muslim في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى أرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن له أو سهر له أيها الإخوة الأكارم وللساهر علامات يغرف بها أولا إذا دخلت عليه فسألك عن نسم يعني عن نسم أمك فأعلم أنه يستعين بالجن ثانيا إذا أمرك ألا تذكر الله ولا تقل بسم الله عند علاجه لك فاعلم أنه ساهر ثالثا إذا أخبرك بأمر غيبي كان يخبرك عن مكان مسكنك أو عن اسمك مثلا أو اسم أبيك فاعلم أنه ساهر رابعا يعطي ورقة ويكتب فيها بعض الآيات ككتابة آية الكرسي مثلا وبعض أسماء الله وفي أسفل الورقة يرسم مربعا ويضع فيه بعض الحروف المقطعة أو أرقاما وهذه الحروف والأرقام يخاطب بها الجن خامسا من علامته أيضا أنه لا يرفع صوته بما يقول حتى لو طلبت منه يعني لو طلبت أن يرفع صوته في الكلام لا يرفع علم أنه ساهر سادسا يأمره أن أن يتنزل الناس يعني أن يبتعد عن الناس فترة معينة في غرفة لا تدخلها الشمس ويسميها العامة الحجبة سابعا أحيانا يطلب الساهر من المريض ألا يمص ماء لفترة من الزمن غالبا أربعين يوما وهذا يدل على أن الشياطين الذي يخدم هذا الساهر نصراني أيها الإخوة في الله من أسباب كثرة السهرة ضعف الإيمان وعدم التوكل على الله هذا هو سبب انتشارهم وكثرتهم بين الناس أيها الناس فإذا علمتم ساهرا في أي مكان أو علمتم من خلال الأوصاف التي قلتها يعني قلتها لكم وجب عليكم إبلاغ الجهات المختصة بذلك كحزبة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يوقفوا هذا الصاهر عند حده الصاهر أيها الإخوة فهد الصاهر أن يضرب بالسيف لأنه كافر والله والله قد صم الصاهر كافرا فقال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساهر ضربة بالصيد رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساهر وصاهرة وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها صهرتها فقتلت وهذا الداء دواؤه العلاج الرباني وليس العلاج الشيطاني يعني طرق يعني طرق العلاج السهر والسهرة كثيرة ومنها يعني أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا يصيبك شيء إلا بإذن الله الاعتقاد الجازم يكون علاجا للسهر والسهرة ولن تشفي إلا بإذن الله قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ثانيا من العلاج قراءة القرآن وتدبره والأمل به قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نعم لكن الناس قد أعرضوا عن هذا الدواء عن هذا الدواء الرباني أي أعرضوا عن القرآن فبكثرة يعني فبكثرة قراءة القرآن والنفث على المريض يفك الله السهر عن المسهور بإذنه سبحانه وتعالى ثالثا من علاج السهر يعني من أصيب بالسهر هدانا الله وإياكم من فعليه بالرقية الشرعية والرقية هي قراءة الآيات والأذكار والأدئية مع النفس على المريض ولا تكون الرقية شرعية حتى تجتمع فيها ثلاثة شروط أولا أن تكون بالقرآن والأحاديث أو بكلام من من يعني من السلف الصالح أي كلام صحيح الذي روي من الصحابة ثانيا أن تكون باللغة العربية ثالثا أن يكون قلب الشخص معلقا بالله وأن الشفاء من عند الله أخيرا الوقاية خير من العلاج وبإكثار الذكر ومدام يعني ومداومة الطاعة والاستقامة على الخير يعني والإعراض عن المحرمات وترك الموبقات وإن تحفظ الله بفعل أوامره وترك نواهيه ليحفظك في دنياك وأخراك هذا وقاية أكبر وقاية يعني حفظ أوامر الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه ثانيا الإكثار من قراءة القرآن يكون وقاية من السهر والسهراء وقراءة الأوراد والأذكار في الصباح والمساء والمحافظة على آية الكرسي وقراءة المؤوضتين وسورة الإخلاص ففي الحديث أنه من قراها في صباحه ومسائه ثلاث مرات كفته من كل سوء ومن كل شر ومن قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان يومه ذلك ومن حافظ على ذلك كله ومن حافظ على ذلك كله حفظه الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله وديا تاتبتك الله da dukkan yabo mai iko a bisa yaya dukkan bakin ciki da damuwa mai iko a bisa warkar da mai fama da cuta tsira da aminci su tabbata bisa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam farin jakada wanda ya kaɗaita Allah ya barranta daga dukkan wani gunki da wani abin bauta. Hakanan tsira da aminci su ƙara tabbata a bisa sahabbansa da alayensa da tabi'ai da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin kiyama da wanda suka dogara da Allah a dukkan raɗaɗi da damuwa. Allah ya saka mu cikinsu. bayan haka ya ‘yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku sani lallai sihiri wani ba wata babbar cuta ce mai haɗarin gaske wanda ta yaɗu cikin al'umma maza da mata matalauta da masu kuɗi jahilai da masu ilimi marasa lafiya wasu har wa yau da masu lafiyan wanda suke cikin wata damuwa. da masu matsayi a cikin al'umma da talakawa da wanda ake mulka da masu mulkin kai wannan cuta ta yaɗu cikin mutane na ka iya cewa ɗaiɗaiku daga baki ɗaya sai wanda Allah ya jiƙa sai wanda Allah ya yi marahama Allah ya saka mu cikinsu haɗarin sihiri haɗari ne mai girma haɗari ne da ya shafi aƙida haɗari ne da ya shafi ɗaiɗaikun al'umma da famili. yakan shafi ma al'umma mujtama yakan shafi al'umma kai gaba ɗaya kai wani lokacin ka iya cewa kusan ƙasa gabaki ɗaya ya ‘yan uwana musulmi ya kamata ya waje ba a gare mu mai ƙoƙari mu san cututtuka wanda suke shafar jikinmu da kuma cututtuka da suke shafar imaninmu domin cuta iri biyu ce da cutar da ke shafar gangar jiki illata tana tsayawa ga gangar jikin amma cutar da take shafar imani wannan illata ta shafi gangar jiki kuma ta shafi rayuwar lahira shiga aljanna kenan saboda haka idan har za ka rika zuwa ane maka test ko kana da cuta kaza ko kaza ko kaza don kanta maka ƙarfi ko kar ta same ka don ka san lafiya kake ko ba ka da lafiya to lallai ka riƙa ƙoƙari ka san cutar da za ta rushe maka imani domin ka nisance ta kar ka auka cikinta domin illata zai shafi aƙidarka zai shafi zuciyarka ɓangaren imani kenan kuma illata zai shafi duniyarka da lahirarka domin ya da sihiri ka zama kai kake sihiri ko ake maka sihiri wannan zai iya shafar rayuwarka ta duniya da kuma ta lahira Allah ya tsare mu saboda haka ya waje ga ɗaliban ilimi malamai da masu ƙoƙarin karantarwa su tashi su ba da wato kariya ga wannan musuluncin namu domin gangar jiki yana samun kariya daga hukumomi duk shekara za a ɗau likitoci za a yaye daktoci daktan ciwon zuciya daktan kwakwalwa daktan waye daktan duk ga nan wanda ɗau kuɗi ma ɗuɗu ce ta kashe masu wanda za su kula da lafiyar gangar jiki amma gwamnatocinmu ba su cika damuwa da likitoci da za su kula da lafiyar imaninka ba lafiyar ruhinka da lafiyar zuciyarka ɓangaren imani ba su cika damuwa da wannan ba to wajibi masu karantarwa su su mai da hankali su damu da wannan ɓangaren su faɗakar da mutane addininsu da su ga baki ɗaya musamman zamanin nan namu da 'yan dabo da masu tsafi da masu sihiri da masu camfe-camfe da wanda suke kace sun zama dajjalai sun yawaita duk da sunan waiwarkar da mutane da yi masu magani wannan zamanin yawansu ya kai inda ya kai yawan 'yan dabo da 'yan damfara da masu sihiri ya kai ba wai ƙasashe irin waɗannan namu ba har wanda ake cewa sun ci gaba sun waye bincike da aka yi a faransa shekarun da suka wuce an gano tun da su kasan yadda za ka yi kai rijista in ma daban za ka yi in ma tsafin za ka sai kai rijista to an sami sama da 'yan sihiri wajen dubu talatin a faransa almaniya kuwa wajen 'yan sihiri dubu tamanin aka samu saboda su yadda za ka he an san me kake amma mu nan ko najeriya allah shi ne masani da yawan 'yan sihirinmu 'yan sihirinmu da masu canfe-canfe da tsafe-tsafe da cin mutane da yanka su da sassara su da kaza da kaza Allah kaɗai ya san iyakacinsu masu yin wanda ake mawa tunda ba wanda ya bincike a hukumance ko a ɗaiɗaiku ko a kamfanoni ko a jami'o'i ina 'yan sihiri ina waye ba wanda ya a Najeriya ta wajibi a tashi a kula da wannan ɓangare ya 'yan uwa musulmi sani lallai shi sihiri haƙiƙa ne ba ƙarya ba ne wasu na kore su ce babu a'a ai tabbas sihiri gaske ne domin da ba gaske ba ne ba yadda za a Allah ya saukar da umarnin a nisance shi kuma ya saukar da cewa kar in aka yi ganar kwanda zai mamai shi ga irin ukuba da za a yi masa a shari'ance shi ya sa lallai sihiri waƙi ima ya tabbatar nawa ne 'yan sihiri suka raba tsakanin miji da matarsa tsakanin aboki da aboki tsakanin ɗan kasuwa da kasuwancinsa tsakanin ma'aikaci da aikinsa lallai sihiri hakika ne babu ko shakka to da haka ne ya za mu san meye sihiri mu nisance shi ya ‘yan uwana musulmi shi fa sihirin nan nau'o'i ne daban-daban shi yasa in ma ka je wajen tarifinsa za ka kasa gane tarifin nawa ne saboda nau'i iri-iri ne Malamai suka ce daga ciki akwai sihiri na rabawa tsakanin masoyi da masoyiya ko masoyi da masoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari fa min minhu ma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji nau'i na biyu sihiri na wancan raba masoya to ko kuma na sa so sanya zarce ya wuce yanda ba a so ka so mutum ya zama kamar abin bautarka mata in taimaka sihiri akan ka ta. ba ka iya ɗaga ƙafa ba ka iya hana ta wannan sihirin shi ake ce ma aɗafu wanda ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam kira shi da tuwila annabi ya ce inna ruka wata ma'ima wa tuwila shirkun dukkan su shirka ne kuma yau ana nan ana yin su kaga mutum an mai abu sai ka ji an ce a a ɗebo gashinsa a je a samo guminsa rigarsa inda gumi ya taɓa da shi za a haɗa saboda a samu a shanye shi a riƙa juya shi yadda ake so Allah ya tsare mu suka ce daga cikin nau'in sihiri akwai sihiri na wato khayal kaga abu mai tsaye yake kaga yana motsi ko kuma bai yana motsin kaga baya motsi a sa maka ka rika rudewa ka zama gashi nan komai ka rika ganin shi a baibai abu na tsaye kaga tafiya yake wanda yake kuma tafiya ka gatsa yake komai a aka sa maka shi ga abu can can zai sai ka ga yayo kanka wannan sihirin shi ma sihiri ne wanda irin wanda mutanen fir'auna ya tattaro ya zo ya so su irin shi hakanan daga cikin nau'in sihiri shi na kumul shi ne ka zama ga kanan kwakwalwar ta zama wata iri an sihirce ka ko an sihirce shi Allah ya tsare mu ba ka son zama cikin jama'a ba ka son magana ba ka son ga kanan dai kawai kuma yau mutane nawa ake ma wannan A ga mutum ya susuce ya lalace bai san magana da mutane bai son zama cikinsu bai son a rasa inda ya sa gaba wannan duk nau'i ne na sihiri ya uwana musulmi ku sani shi sihiri illarsa babban illar saurawar musulunci yake yana warware imani gaba ɗaya ba wai a ce yana nan a musulmi a dai ya yi sihiri ya yi da shi ko ya aikata shi to yana sa mutum ya zama kabiri in ya mutu bai tuba ba zai dawwama ne a wuta Allah ya tsare to duk abin da zai fitar da kai daga da'irar musulunci ashe ya waje baka san shi dan karka je ka auka masa karka je ka auka cikin sa ya 'yan uwana musulmi mu sani shi sihiri ko mai yin sihiri baya iya samun dama ya sihirin har sai ya kafirce da Allah kuma Allah maɗaukaki ya ba mu wannan labarin cewa su ‘yan sihiri mai sihiri bai yi sai shaidan ya koya masa shi kuma shaidan ba zai yadda ba sai ka ko sai ya kafirce da Allah sannan ya koya masa sihirin Allah ya tsare mu daga cikin abin da aka tabbatar a bincike da aka yi na ƙarara da na zahiri da na practical da duk abin da aka bincika a ɓangaren sihiri da masu sihiri an tabbatar akwai alaƙa tabbatacciya tsakanin ɗan sihiri da shaiɗanu duk inda kaga ɗan sihiri to an tabbatar akwai alaƙa ta bauta shi mai wannan ɗan sai yana bauta ma shaiɗanu sai yana jawuwa zuwa ga abin da suka ce sai akwai alaƙa tsakaninsu to sannan zai iya samun dama ya yi yin sihirin sai an sami wannan za ka ga cewa su shaiɗanan suna sa shi na abubuwa na farko a dai sai ta gurɓata ya bar musulunci sannan ya rika ayyuka na haramun ya rika munanan ayyuka da mu'amala da ta'amuli da najasa wanda kowa ya san mecece najasa manya-manyan zunubai ya rika auka masu to sannan su kuma za su sallama masa shaidanu shaɗanu na aljanu kenan ya ɗan uwana musulmi ka sani shi faɗan sihiri bai halatta ka je wurinsa ba wurinsa ma bai halatta ba domin idan ka je wurinsa zuwan kawai to za ka yi sallah kwana arba'in ba a karɓa in ko ya gaya maka abin da ya gaya maka ka yadda ka gaskata shi to nan kuma ka kafirce ma abin da aka saukan ma da manzo da nassi na hadisi manzo sallallahu ya faɗi haka zuwa wurinsa kenan a ata arrafan haka na biyu ce ya je ka je sannan kila ba kai dama dai ka je to sallar kwana arba'in ba kawai zero akwai hasarar da tafi wannan Allah ya tsare mu kuma wata za ya gaba karama ta ba kai ga matsalar babba ce sannan ya ce kaza ka yadda to nan kuma abinda ba a san ya faru Haka nan ya yan uwa musulmi su yan sihirin nan akwai alamomin da ake gane su alama ta farko in ka shiga wurin shi ya gaya maka sunan babarka ko wani can wanda bai san shi ba basu su da alaka komai to ka tabbatar ɗan sihiri ne yana da alaka da aljanu suna ba shi labari ko ka shiga wurin shi ya umarce ka cewa kar ka rika ambatan Allah maganin da ya baka karka ce bismillahi wajen shan shi ko wajen sanya shi to ka san ɗan sihiri ne na uku shine baka labari da wani abu na gaibi wanda ba wanda ya san shi sai Allah cewa misali kamar ya ce gidanka yana guri kaza kuma ran nan kuka taba haduwa bai taba sanin ka ba sunanka kaza waye kaza dai ya baka irin wannan labaran to ka tabbata yana mu'amala da aljinu shaidanu su suke ba shi labari ko ya baka rubutu ga adil kursi rubuce sama ƙasa kuma an rubuta wani wawun wani ha'un wani waye ga sunan ƙasa kuma ta hanyar sunan bobi wahe eh, salasa samaniya irin wannan rubuce-rubucen to duk alama ce ka tabbatar ɗan sihiri ne ka sa ko wanda suke tayar malaman tsibbin nan ai su ba sihiri suke ba su ba waye suke ba in dai yana mu'amala da waɗannan ɗan sihiri ne na shida ko kuma alama ta biyar shine ya zama cewa ka dina wani ƙasa-ƙasa da magana kamar mutumin arziki ba daga sauti yana ni kuskus ana mayan shi ba zai daga sauti ba alama ce malamai suka ce dan sihiri ne boka ne dan damfara haka nan daga cikin alamominsa yana ya umarce ka cewa ka ɗau tsawon lokaci kana cikin wani ɗaki baka fita kai kwana kamar a ce an baka kwana arba'in a ɗakin rana ba ta shiga ba haske din ɗan daga kai saiwa sai shaiɗani kenan to shi ma alama ɗan sihiri ne ko kuma wani lokacin ya nemi cewa kar ka taɓa ruwa maganin da zai baka to ba za ka taɓa ruwa ba har tsawon kwanaki to taɓa ruwa an taɓa ruwa me ake da shi dole za ka yi bawali za ka yi waye to kaka taɓa ruwa ba tsarki kenan sannan kuma taɓa ruwa za ka yi alwala ga babu kaka taɓa ruwa ya hana ka sallah tsawon kwana biyar ko goma ko arba'in dai haka suke ko mutanen mu su karɓa su yadda saboda neman duniya neman Allah ya tsare mu duk wannan alamomi ne na yan sihiri daga cikin alamomi nasu suna da yawa suna nan wasu kuma kun san su ba sai na faɗi ba Allah ya tsare mu da su Allah ya tsare mu da shidanu har wa yau ya ƴan uwana musulmi akwai sabubban da suke sa ƴan sihiri su yawa cikin al'umma ko ko mutane su rika yadda da sihiri ko a yi masu shine raunin imani da rashin dogaro da Allah don mai imani da Allah da mai dogaro da Allah ba abin da ya haɗa shi ɗan sihiri don ba abin da zai mai Allah ya ƙara ma shugaban ƙasarmu lafiya ba irin hayaniyar da ba a kai mashi ba na 'yan sihiri ba abin da ya haɗa shi da su kuma shi ba irin abin da ba a yi masa ba na sihirin amma Allah ya kare shi gashi nan yau ya ce cutar shi ta zama tarihi ya ‘yan uwa wannan bai ishe ka ba aya masu sihiri sun yawa sihirin suke sihirin suke ya dogara da Allah Allah ya isa mashi wa ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu ashe kaga kana siyasa ka ce he kai mu'amala da yan sihiri kana da kuɗi sai kai kuɗin za su tsaya kana da waye duk ƙarya ce ka dogara da Allah shi yasa malamai suka ce ya kamata mu san hanyoyin da za mu kare kanmu daga fitinar su yan sihiri malamai sun faɗe su da yawa lokaci ya yi nisa kila ba zan iya joro su ba baki ɗaya amma abin da ya kamata mu sani su dai 'yan sihirin nan duk abin da suke ba su isa su yi baye maka tasiri sai Allah ya so to ashe da Allah ɗin zaka dogara kuma sai ka yi abin da za ka yi ka kare kanka abu biyu na farko magani bisa ƙaddara kila wani abu ya same ka na sihiri ɗan sihiri ya yi don Allah ya jarabce ka ya ƙara maka imani da haƙuri to na farko shine sai ka koma ka dogara da Allah ka ƙudurta cewa ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta maka dama can Allah ya rubuta ma abin kenan sannan ko ba mai warkar da kai sai Allah wani yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa sannan ka sani in ka tashi za ka yi maganin ka da ƙur'ani ka da karanta ƙur'anin da ƙoƙarin fahimta shi da aiki da shi domin Allah ya ce ya saukar da Qur'ani don ya zama waraka da rahama ga muminai sannan har wa yau daga cikin hanyoyin da ake maganin shine a bi kokari a yi ruqya shar'iyya ruqya ta shari'a ba ta bid'a ba shine karanta ayoyi na alqur'ani da azkar wanda annabi ya koyar wanda suke sanannu wanda ake ruqya da su kuma ka je wurin wanda suka san yanda ake din dan ka a jefa ka cikin abin da bai dace ba dan ita ma ruqiyya ta shar'iyya malamai sun ce tana da sharidi uku na farko ta kasance da qur'ani da hadisi da magana ingantacciya ta magabata na biyu ta kasance da larabci sai in ba za ka iya ba da larabcin sai ka yi da hausa na uku shine ya kasance zuciyar wanda ake mawaɗin ta ta'allaka da Allah amma ne maka rukiya kai kuma can ka dogara da wani aljini ga wani can bokan kana mu'amala da shi an gama rukuya kuma za ka ta wurin ɗan duba wannan shirme ake yi gara a bari ka kama hanya kaɗai, can Allah ya tsare mu sannan har wa yau ka yadda cewa waraka wurin Allah take ba ita rukiya ba ce a'a Allah ne zai warkar da kai fabu na ƙarshe yan uwa shine Abin abinda malamai suke cewa rigakafi ya fi magani rigakafi shine in kana so ka yi maganin yan sihiri Da masu sihiri ya ɗan uwa ka yawaita zikiri ambaton Allah ka dawama akan ɗa'a ga Allah ka zama kana da istiƙama akan hanyoyin Allah ka bijire mu duk abubuwa na haramun ka bar abubuwa munana sai Allah ya kiyaye ka ta hanyar bin umarninsa da nisantar hane-hanensa wannan magani na farko kenan magani na biyu yawaita karanta Alƙur'ani da karanta zikirai na safe da maraice shiga ban ɗaki fita ban ɗaki shiga wa gida fita gida wa dukkan waɗannan ka kiyaye su ka riƙa yin su da karanta kursi da yi falaki da nasi kenan da ƙulhuwallahu huwallahu waɗannan hadisi ya tabbatar da kariyarsu da katangarsu daga dukkan wani shaidan da duk wani ne, ɗan sihiri ne aljani ne mutum ne kowaye Allah zai kare ka wanda duk ya bi Allah Allah zai kare shi daga sharrin masu shari Allah ka kare mu wani sanci sihiri da da yan sihiri Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tabbatar mana da imanin mu har ajali Allah ka kare mana aqidar mu ka kare mana imanin mu ka kare mana lafiyar mu ta jiki ka kare mana lafiyar mu ta imani Allah ka kara mana wannan al'umma ta mu imani Allah ka kara mata lafiya zazzabi da ake fama Allah ya sa ya zama kafara haka nan zazzabi da ake fama na bangaren imani Allah ka gyara Allah ka kara mana imani Allah ka kakkabe mana yan sihiri wanda ya ji 'yan sihiri ya danka su 'yan hizba su kuma su tashi su yi ƙoƙari su bincika in sun tabbatar yana sihirin to lallai a yi maganinsa duk da ba a shari'a don da shari'a ake shi ne a yi datsa wuyansa to in ba a kai ga wannan ba dai a kakkaɓe shi daga garin Allah ya kakkaɓe mana su Allah ya ƙara mana lafiya shugaban ƙasarmu Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya wannan ƙasa tamu alhazanmu Allah ya da mana da su lafiya wanda suka dawo kuma Allah ya sa sun sami iyali lafiya Allah ya sa sun yi hajji karɓaɓɓe wannan damina Allah ka sanya mata albarka Allah ka sanya mata albarka اللهم صل على محمد وعلى ali محمد kama صليت على Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله